ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Hatsabibin tsibiri kashi na goma sha hudu. Ya shugabata wannan ai magana taku ce, babu ruwana a ciki, domin faɗa mata saƙon zai iya kawo matsala a magana aurenmu. yana mai tuba akan yau kin umarce ni na kasa aikatawa shugabata mai adalci ce na san ba za ta fusata da lamarin ba ba komai na maka uzuri godiya nake tsidau ba na son sake bin hanyar birnin mungai balle har tsautsayi ya kai ni ga shiga masarautar duk da suna bisa wani tsari da ke kan burge ni amma ka san shiga ta hatsari ne ina neman alfarma a karo na biyu da ka bibiyi gimbiya jufa kada ta yi nasarar wulakanta ɗan sarkin na a zaman da za su yi yau da yammaci. shugabata kamar yadda kike guje wa shiga masarautar to ni ma haka nake guje mata saboda ƙarfin abin bautar su kin san ko ita ma jufa dan tana ruwa biyu ce rabinta mai bauta abin bauta 'yan masarautar mun rabin rabinta kuma irin mu marasa abin bauta tsido ba ni labarin gimbiya jufa ta yadda ta zama ruwa biyu to shugabata ita dai gimbiya jufa kamar yadda kika sani ya ce ga sarkin sarakunan aljanu da ke rayuwa a ƙasan teku ta zama ruwa biyu ce saboda kakanta wanda ya fi mamanta yana da abin bauta irin na jama'a tsibiri wanda ke rayuwa a kan tsaunuka ranar sarkin teku ya fito shan iska sai ya lula nahiyar da kakan jufa ke mulki aikam ya ga mahaifiyarta sai ya sace ta ya kawo ta cikin teku ya maida ta matar shi ba tare da ya takura ta sai ta bar bauta abin da take yi ba wannan shine dalilin da jufa take iya shiga cikin masarautar mungaya ta yi duk abin da ta so ba tare da ta samu tangarɗa ba domin wata rana takan bi hanyar mahaifiyarta wato soma bauta irin tata sannan a cikin tekun kabobo akwai yankin da suke bauta irin na mahaifiyar jufa akan zan so na kaiwa yankin ziyara ba za ki iya ba shugabata saboda sun saka matakan tsaro ba mai iya shiga wurinsu sai ya yarda da abin bautar su. zan shiga wannan yankin tsidau da zarar na kammala huta to shugabata ina miki fatan nasara amma kafin ki shiga ki nemi jufa ko mahaifiyarta domin yi miki jagora zan nemi mahaifiyarta don man ɓata da gimbiya jufa, saboda tana aikin da ba a aike ta ba don fata ke yi ya shugabata don kanta dai tsidau kuma in ta yi wasa sai na hukunta ta a yi mata afuwa shugaba lamshe idanu tai tana karkada kafa ciwon kan da ke damunta na yin sauƙi. zuwa can ta kalli tsidau ta soma magana tsidau duk nasarar da na samu ta samu ne bisa tafiyarka zuwa ga baushe domin da baka je gare shi ba watakila da yanzu na jima a ƙasan kurkukunsa ta yana zama sula nasarar ki shugabata ta yi shiru zuwa can ta ja fasali kana ta amsa da muna rabuwa na shiga inda zoben yake na ɗauko yana shirin sakawa sai na jiyo ƙararka lamarin da ya sa na maida shi ma'ajiyarsa na fito wajen tekun sai ga jufa a rikice tana bani labarin halin da kake ciki da wanda zaka shiga a take ne mata alkawarin cetonka tare da ita muka shiga binciken samo mafita amma abu ɗaya muke gani shine sai baushe ya mutu zaka iya kubuta shine na tafi kogon da jarumi gauda ke kwance na yi shirin tankara fada sani kaɗai saboda gimbiya jufa bata da tsafin iya zuwa dokuwa da tana jinsin jinnu sai dai na ɓace hanya wanda ya ɗauke ni wasu kwanaki ina bulayi sai da kyan na dawo da kaina cikin tsibiri a nan kuma na fahimci baushe ya shirya shigowa ya mana barna tare da yin garkuwa da ma saboda tashin hankalin da ya ziyarce ni na rasa ta ina ma zan soma ga abin na shirin halaka mu tare da wasu kalubalen da suka toshe min basira sai kawai na yanke shawarar haɗa ifriti mutuwa ma makirci na je masa a matsayin lima ya bani ruwan albarkar kaka guna na shanye a take kuwa na ji jarumta game da rashin tsoro sun cika na. kuma a lokaci ɗaya ifrit mutuwa ya gane ba lima ba ce ya nemi ya fito na fito da ni sai dai ya makaro saboda tasirin ruwan da ke jikina ya hana mishi damar cutar da ni akan dole ya min baya sai na ɗauke ma daga bukka na ɓoye sannan da tsibiri na kashe boshe cikin nasara da kyau shugabata domin kin ceci mutane da aljanu da ke cikin masifar baushi saboda ruhinsa na barin jikinsa kurkukunsa ta watso mu waje tare da kullewa haka ababen tsafinsa suka rika ƙonewa har fada sama ta ƙone kurmus lamarin da ya fusata mabiyansa yanzu haka suna neman ki ruwa a jallo sai dai kin wuce da saninsu su ko da kun haɗa keke da nasara abu ɗaya ne zai kawo miki tangarɗa shine mahaifin jarumi gaudu saboda yanzu haka yana tare da gangan jikin baushi yana aikata siddabaru wanda zai iya fito na fito da ke domin mallaka zoben hannunki da kuma gawar ɗansa amma kada ki karaya ki jajirce kada ki bari ya nasara a kanki shugabata to tsidau na ji wannan amma a wurin abun ina fargabar tunkarar mahaifina yin faɗa da shi baya cikin tsari na sannan ba zan bari ya galaba a kaina ba muna cikin damuwa shugabata domin yanzu abin da sarki gamji sun tumbatsa yin nasara a kansa abu ne mai kamar wuya shi ne bayanin da ya bayyana min da haka ina cikin damuwa ki sa zoben a yau ina baki shawara haka a'a tsidau me yasa ina saka masifin za su ninku saboda matsafan duniya za su nemi rayuwata to rashin saka shin ya fi sauƙi akan sakawa domin yanzu na tuno wannan kalaman daga bakin jarumi gaudu shugabata shin ko zaki ki sanar min dalilin ku da jarumi gaudu yanzu kuwa tsidau maza ne mu ‘yar uwa ta lima a yi da ita motsa kai tsidau ya tare da cilla haske sai ga lima ta bayyana a jikin bango kwance ya kira sunanta ta tashi zaune ta zuba lima ido ya takan murmushi ta sauke mata tare da gyara zama gami da miƙa tsidau hannu ya saka mata kwalbar turare ta balle murfin ta shanye sannan ta soma magana idanunta a limshe saboda yadda take hango lamuran kamar yanzu ke faruwa mangai ya ku yan uwana ya zama dole ku sasanta kanku akan miji ɗaya da kuka mato a ƙaunarsa wato yaya sadauki. ta tsaya tana ƙara fuskokinsa kallo sannan ta ɗora maryam da zuhura ku janye ku baro 'yan uwa nira domin ya ita yake so kuma ya tabbatar da abba hakan da bakinsa to ambata shi a matsayin zaɓin ku a babban falo kamar zubarwa da kai martaba ne don wallahi yaya ba zai ji ɗar ba zai ce baya son ku faruwa hakan kuma abin kunya ne a gare mu ina ba ku shawara da ku watsi da ƙaunarsa a gefe ku fitar da na gaskiya ta yi shiru tana sauraron jin ta bakin su gaskiya ne sista laila ni kan ta ranar da muka fita zuwa gidan hajiya dada ya ji na da nemi da na amince da soyayyarsa kuma ba ja na amince da haka yanzu ni da nira matarwa da ƙani ne ta ƙarasa magana tana jan kunnen nira da ta soma magana kanta a sunkuye good fa zura ban janye ba da saurin nira ta ɗago suka haɗa idanu suna sauke wa juna kallon kishi ok wannan ruwanki ba na kowa ba tunda kin ƙi fahimtar wulaƙancin da ake guje miki sai ku zauna ko biyu dama ba ke da yawan mata aka san shi bayan kuma yana da daman auren biyu ban da yaya rima da ni kaɗai zai zauna Nera ta faɗi tare da miƙiya za ta bar wurin. Laila ta riƙe hannunta, a dole ta koma ta zauna tana zabga zuwar harara, wacce kanta ke sunkuye, zuciya tana ta farfasa. Sakamakon ganin son kan da Laila ta yi a matsayin shawara, domin ba ta gamsu da bayanin su janye su bar wa Nira sadauki ba. To duma ku bar wannan magana, mu saurari matsalar Sista Laila da take ganin ta doke tamu. Maryam ta faɗi tana tsare Laila da ido. Shafo goshinta tai, sannan ta ce ba komai ba ne, illa muna son juna ni da Salis. Dan dogari na, me? Suka faɗa da ƙarfi tare da zuba mata idanu. Sai ta ji ta kasa ci gaba da magana. Zuciyarta ta yi rauni, sai ta fashe masa da kuka tana kawai ƙirjinta duka. Lamarin da ya sanye musu da jiki, suka so mu bata haƙuri. Hasiya da suka ga ta yi shiru. Kana Nira ta ce bana bayan ki uwa Laila, domin ban taɓa jin 'yar sarki mai mulki ta auri ɗan dogaransa ba, wanda mafi akasarinsa daga tsatsan bayi suka fito. tabbas ni ma ina tare da ke da Nira. Zuhura ta faɗi a hankali. Maryam kan kasa cewa komai ta illa tallabe kumatu tana raka su da idanu. Ya zan yi? Wallahi shi ya koyar da ni ƙaunarsa. Ba tare da na an ba ta min kamun da ba zan iya haƙura da shi ba. Sannan na nuna masa illar da ya min, amma sai ya nuna shi fa mutum ne mai ‘yanci da ya tara duk abin da yake nema a yayin neman aure. Haka ne, Salis yana da qualities ɗin da zai iya auren duk macen da yake so. amma nasabarsa ce matsalar domin ba tantama shi ɗin jinin bayan mun gaya ne in ba a ta uba ba to a ta uwa zai iya fitowa shi ɗin bawa ne shin ta yaya sarki za ta auri bawanta kai da sake wallahi laila ki san abin yi kafin an jima maryam ta faɗi tare da miƙewa ta bar wurin zuwa kan lilo sista laila ki nazarin kalaman sista maryam domin ni ma shi zan faɗa miki zara ta faɗi tana rufa maryam baya bacci nake ji ni dai Naira ta faɗi a dab da kunnen Laila, wacce damuwa ta bayyana a fuskarta. Haka za ku mun ko? Shi ne gaskiya sista, amma fa idan kina santa. Ba na santa, kuma babu mai hana ni auren zaɓin raina, tunda an ba mu damar kawo su. Da kyau mai zaɓi, na gode Allah da ya kama min ke tun ba a je ko ina ba. Shin yanzu kin ji me nake ji? Sanda kika nuna min na rabu da soyayya ya rima? I'm sorry da ya nira. Laila ta faɗi a hankali sabbin hawa yana zubo mata ki yi shiru haka nan sarauniyar soyayya be serious nira i need your advice to tashi yanzu ki tafi wurin abbanki ki sanar da shi zaɓinki don na san ba ki sanar da su mami ba me kika ce in kai kuka gidan mutuwa kenan da haka ba gara in tare mai martaba da zancen ba ok you can go and tell him amma ki sani abana shine mai faɗa da cikawa dama dabara ta na cewa ki je wajen shi shine idan an zauna duk wanda ya nemi kushe lamarin zai mara miki baya saboda na sha ganin salis a sashen mu kuma bisa ga dukkan alamu abba na yin sa dan na ji amina ya bar kwan amanarsa da nutsuwarsa da gaske nira ban sani ba mai kukan kauna kawai ke ko kunya biki ji ba kin wage baki akan san ɗa namiji kai wallahi kin ba da mata eh na ji din domin a wannan shafin duk jirgi ɗaya kwaso mu wallahi haram shan giya a gidan liman ni ba zan yadda na haukace irin yadda zan yi kuka ba sai ni kika bar wa haukar da kukan ko da n a zabare suka miƙe ganin sadauki a gabansu ga dukkan alamu kuma ya ji tattauna wasu wani kallo ya bi laila da shi da ta sunkuya da kai tana faɗin afuwan yaya wallahi na yi bakin iyawata na ga hakan bai afku ba amma na kasa yin nasara don Allah da manzansa kada ka hana ni samun cikar burina ina son sa Alice shi ma haka cikar burin burinmu shine mu zama ma'aurata wurin ya yi shiru kamar babu mai rai domin ko sautin fitan numfashi ba ka ji ya yarima ka duba lamarin ta hanyar sanar da abana inda hali ma ka ziyarci iyayenmu ɗaya bayan ɗaya ka faɗa musu lamarin kafin zaman anjima nira ta katse shirin da roƙonsa cikin kalar tausayi ga aljani ko a aya yarima kai ba aljani ba ne amma ina da tabbacin za ka iya hakan a cikin abin da bai wuce awa ɗaya ba bai tanka mata ba ya juya ya bar gurin cikin takun ƙasaita hanyar ƙorama ya bi ya koma mazauninsa wanda tun baro wasu bangaren su nira nan ya zarto dozantakan da suke yi kuma yana jin su kamar a gaban shi suke yi kasancewar shi mai ƙarfin ji kamar maciji ya cika da mamakin jin Maryam da zora wai shi suke so sannan zafin kishin zora ya saka shi dariya kana kalaman nira suka faranta masa rai ko yanzu zama yana sake buɗe kunnuwansa domin jin abin da za su faɗa nira ta yi murmushi sannan ta ce kin yi winin yar uwa don shirin su amincewa buƙatar mu ne. Ban ji hakan ba Nira, kawai bai da lokacin mu ne, shi yasa ya ki kalma. No, ki fatan kairan kawai, domin ina ji a jikina burin ki zai cika yayin da na yake cikin garari, saboda ta kwashe dai yadda suka yi da abanta ta sanar da ita. Sai ga Laila na kuka, har da sa Nira ita ma ta fashe da kukan, dama shi take jin yi. Ba ku da tawakkali ko? Shin kukan amfanin me zai muku? Oya, maza ku bar wurin nan, don ban yi ƙwallo da ku ba tan banza kawai ko me amfanin kukan da ɓacin rai kawai yake ƙarawa ya ma damuwa ce ta dame mu amma daga yau duk in muka faɗa cikin wannan yanayin za mu riƙa ambatan sunan Allah domin samun ƙarfin zuciya good ya faɗa a dake yana kallon cikin idanun Nira da yake sake hasko ƙaunarsa ta gaskiya a cikinsu da sun kuya da kai sai ya murmushin yaƙe ya wuce wajen gate yana sake jin damuwa domin matsalar Laila ta shafe tashi don ya san da kamar wuya a ba ɗan dogari auren 'yar sarki amma duk da rashin tabbacin da yake hangowa bejin zai kasa samu a laila farin ciki shin ta ina zan soma ka bi shawararta ka tafi wurin abbana na tabbatar za ka samu mafita ya waigo suka haɗa idanu da ita wanda ya gano zancen zuci take yi ashe ya fito fili shikenan zan jaraba hakan da fatan za ta daina kukan banzan na don gujewa tashin hankalin mami don ta san bayyana damuwarta haifar da wata matsalar ta daban ne ga farin mu. Na daina yaya, na gode muku, ta faɗi cikin rawar murya. Nera ta danƙe hannunta tana yi mata raɗa, sai ta kalli wurin, idanunsa suka sarƙe da na juna ita da Salis, wanda ke zaune akan motarsa nesa da masarautar kaɗan. Ya ɗago mata hannu alamun gaisuwa, sannan ya jinjina mata kai. Ta nuna mishi sadauki, sai ta ga ya duro ya nufo su. Aikan a guje ta faɗa gate ɗin masarauta, lamarin da ya ba Nera dariya. Sai lokacin sadauki ya lura da abin da ke faruwa. Bai ta ku sama min abu mai nauyi, don rabona da saka baki na hatsi tun daren jiya. Ok, kenan a maka tuwon shinkafa miyar ganye? No, tuwon alkama za ku yi min, da miyar agushi. Kada a saka ganye, haka kifi za a saka min ba nama ba. Sannan ba na son ɓata lokaci, akwai inda zan je kafin sallah azahar. Motsa kai ta yi a daidai lokacin da Salisu zai iso, suka yi musabiha da sadauki cike da mutuntawa. kafin ta gaida shi ya riga ta da cewa gimbiya nera mun tashi lafiya lafiya lau ya su mama lafiya kalau ta jinjina kai sannan ta bar wurin sali ɗan buɗe bude murya ce a aika min da gaisuwa gurin gimbiya Laila ta ɗaga masa hannu alamun amsa ba tare da ta jiyo ba ya laɓe ya rima ina yi wa lamarin nan fatan kairan. domin kun dace da juna matuƙa za ka yi alfaharin zama da gimbiya nera fiye da tunaninka na gode dan uwa taho mu ƙarasa ciki dama ina son magana da kai oke ya labai ya faɗi yana ɗan rasana da kai alamun ban girma ga mai sarauta sai lamarin ya burge sarauki. ya dafo su suka jira suna hira da ta shafi kasuwancin abba roma da salis ɗin yake kula da shi bisa jagorancin sarauki? magana saddauna ya sake wa hud a karo na uku amma bai motsa daga kwancen da yake ba asali ma nuna ya bai san da shigowar sardauna ɗakin ba lamarin da ya fusata shi ya dage ya falla masa duka a cinya ya ko zabura tare da ka masa naushi sai dai bai same shi ba sakamakon sun ya da yi au ashe dan uwan sarkin gobe ne a daki na ko da ya furta da karfi wanda ya sa sadauna ɗiba da gudu zuwa bakin ƙofa kana ya kalle shi cikin mai da numfashi ya ce ina tunanin shaye-shayen da kake ya so mu hawa kwakwalwarka. Tsara bakin sadauna ido hudu yi. domin san bai ji shiga sautin maganar kunnensa ba Ka ga malam zuwa ne in so mu amsa shawararka na yi amfani da sadabarin farin jinin da kace zaka amso min kama daga na sha wanka har da na hayaki saboda na hango ana min bakin cikin zama sarki saboda son zuciya alhalin duk matsayin mu ɗaya a wurin sa me kake cewa ne sardauna ko da ya sake furta da karfin da ya fi na sai gani ya sardauna ya fice da gudu ai kamar ya rufa masa baya da haris suka ci karo mai biyu wa hud sardauna ya ca kuma shi yana cewa "Dan uwan haris ka taimake ni hud ya haukace a rikice ya tare hud da ke shirin riko dauna ya ce babban yaye me yake faruwa ne me ya shiga tsakaninka da aminin naka me kake cewa haris a sai ga haris da sardauna sun fice daga falon sun fada sashin mamma domin shi ne mafi kusa sakamakon yadda magana ta fito ba saiti kai lafiyar ku ga galadima ya tambaya cikin taushi domin shi mai sanyi ne irin mai martaba abba ba lafiya domin hudu ya haukace ba zan gani ba mai mugun fata kawai sha Allahu sai ya hauka raga mun gai sai dai kai ka haukace saboda bakin cikin ganin sa akan mulki me kike cewa ne kilishi jiyo tambayar abba galadima ya sa mamma ta gano ka tobarar da tai mama dama ba ni kike nema sa'a ba ɗanki mara saiti kike nemawa sa'ar menene sardauna abba ya furta idanunsa akan sardauna abba wallahi mala haba sardauna idan za ka yi sharrin sai ka haɗa da ƙarya Shin har sai yaushe zaka daina sokancin nan naka na rashin wayo? Kai wallahi da zamowa ka namiji. Na rantse da ma a jinsin mace ka fito. A zuciyar Sardauna ya nuna hudu yana faɗin mamma ga macen na a gabanki wanda ya haukace. Kuma wallahi sai an biya ni kuɗi na domin ba zan lamunci asara ba. Yana faɗin haka ya risana a gaban Abba Galadima ya ce na barka lafiya Abba. Falon ya tsit bayan fitar Sardauna. Zuwa can Abba ya riƙo hannun Hud ya shiga falonsa da shi ba tare da ya kalli mama ba take tarba idanun rashin gaskiya mama me gaske kalaman sardauna ban sani ba shikenan mama amma ki sani uwar sardauna ba ta da mutunci tsab za ta ta ki a gaban kowa don haka ki saurin maida masa kuɗaɗensa don na san babu abin da kika nema kika rasa da za ki nemi rance wurin mara tunani irin sardauna naji zan maida masa amma kai ma sai ka taka masa birki kada ya sake ɗaga mahaifiyarka murya tunda kai ba za ka iya ɗagawa nashi ba. In sha Allahu zan wata hanci, domin yanzu haka wurinsa zan je don na gano bakin zara. Idan ni na haife ka ban amince kai wasa da wani magana kuɗin da na ranta a wurinsa ba. Kawai abin da nake so da kai ka taka masa birki, kada ya sake shigo min sashi na ya min zantuttukan rashin ɗa'a irin wannan. Kai ya jinjina alamun amsawa, sannan ya ce ya Yahud baya jin magana, ma'ana ya zama kurma. Shin me ya faru da shi ne har hakan ta kasance? Kai Hafiz, ka kiyaye ni da munafunci shin ta ina yayan naku ya zama kurma Ka ga ka fita daga idanuna in kulle tam ki yi hakuri, mamma kawai dai na fahimci kamar baya jin magana ne idan an yi Shi shine nake zargin ko ya kurumce to ba gaskiya bane da kunnuwan shi ta amsa a zafafe hakuri hafiz din ya bata sannan ya fice falo mamma ta faɗa kan kujera cike da damuwa ta rafka uban tagumi har zuhura ta shigo bata sani ba sai da ta zauna a gefenta ta kwanto a jikinta sannan ta sauke ajiyar zuciya ta shafo fuska zuhurin cike da kulawa ta tambaye ta abin da ke damunta cikin kunya ta amsa da ki wani abu mumma domin ina dab da rasa yaya sarauki. dan ture ta gefe mamma tai tana faɗin munir shine mijinki kamar yadda abban ke sanar miki idan an halarci zama babban zaure ki ambaci cewa shi kike so idan kuwa kika bijirewa umarninsa to da kaina zan kira jabire hukunta minki kilishi yaushe na furta mata sunan munir a matsayin mijinta mamma ta yi tsit domin ita ce ta shirya zancen saboda ba ta son zaɓin zuhura kin ga ki fita daga idona shin wai har sai yaushe ne zaki san inda kanki yake miki ciwo to bari ki ji idan har sadauki shine zaɓin zuhura to ina bayanta haka zan yi dimme yiwuwa gurin ganin na bata shawarwari don samun ingantacciyar rayuwa don haka kada na sake jin sunan munir a bakinki don kin fi kowa sanin ɓacin da zaki fuskanta idan kika karya min doka tuba nake yallaɓai ya gyaɗa kai sannan ya ci gaba da cewa ya tabbata dai hudu ya zama kurma sai dai ki tafi inda kike yawan bin yanki, ki sanar da su ba wanda kika ba da sunansa bane ya kurumce dan cikin ki ne masifar ta afkawa sai ta dafe kai cike da kiɗima tana farta abban zuhura ban san komai a kai ba sai kuma ta fashe da kuka ya nuna ta da yatsa yana faɗan kamar haka bincike ya nuna munafukai ne ke kuka akan ƙarya don su kau da hankali to wallahi kin ji na rantse idan biki wuce kin tone abin da kika binne ba sai kin koma sashin in na duduwa na shiga uku ni kilishi abba ka yi haƙuri Zahura ta faɗi bakinta na rawa ke kuma wuce mu je na ji dalilin ki na fitar da sarauki a matsayin miji bayan kin san yana tare da matsala yana faɗin hakan ya koma falansa Zahura ta rufa masa baya tana wagen mamma da ke kuka tana sharan majina sai ita ma ta ji hawa yana bin kumatinta shi yasa tana zama a gaban abban sai ta fashe da kuka mai tsima zuciya Zuhura ina mai umarta ki da ki nutsu ki san inda ke miki ciwo. Ga dai rayuwar Hud nan ta zama abin tausayi. Dago ki kalle shi. Bai san me nake faɗa miki ba. Kuma duk mahaifiyar ku ce ta janyo afkuwar haka. Saboda san zuciya. Shin dole ne sai ya zama sarki? Alhalin ga 'ya'yan sarki na a gaban shi? Ba dole ba ne, Abba. Kuma sai da na sanar da mamma, ya Hud bai cancanci mulkar jama'a ba. Don ko iyalinsa zai mulka, sai an samu mai saita shi akan hanyar gaskiya. To ai ga irin ta nan, ta jefa shi a cikin rayuwa mai wuyar sha'ani. Inda Allah ya kiyaye abin ma ba makancewa yi ba, saboda shi aka so a yi, ya tsaya akan kurumta. Abada ma ka san abin da mamaki aikatawa kenan? Eh mana, na bata ta gama haukarta ne, sai gashi na ga abin ya sha min kai. An yakile shi na da imani kuwa? Kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zuwa mahaifiyarku ta kauce hanya, amma ba zan yi fushi da ita ba, domin ita da Hud Allah ne ya sa su a ƙarƙashina, suke ƙarƙashin na domin ya jaraba na. kuma ina roƙonsa ya min sakamako da babban rabo. Amin Abba, to ina sanar miki da wannan bayanin ne don ki dawo cikin hayyacinki. Kada ki sake ki biyo halin mahaifiyarki, ki yi ƙoƙarin aikata alkhairi tare da saka alkhairi akan shari, sai ki zamo cikin bayi managarta. Na gode Abba, In sha Allah zan gyara halayyata. Zan yi aiki da nasiha haka tare da ta yaya Jabir. Allah sarki Hassan mai kyawun mu'amala kamar ɗan uwansa Aliyu. Wallahi kuwa abba, suna da kirki. Mami Fulani ta yi dacen samun ‘ya'ya masu nagarta. Yawa, mu dawo kan magana mu. Shin me ya ja hankalinki akan Aliyu da kika ambace shi a matsayin mijin aure? Abba ba zan yi maka ƙarya ba, don haka zan sanar da kai gaskiya. Ni ina son a kira ni matar sarkin mungaye. Wannan buri na tun ina ƙarama nake da shi, domin idan muna wasa ba na son a naɗa nira ana kiranta sarauniya matar sarki sai na riƙa jin haushi har sai na janyo wasan ya watse shi yasa da na girma na fahimci wata rana yaya sadauki ne sarkin mungai sai na kamu da ƙaunarsa ikon Allah kenan to baki haskowa da matsala a aurensa na wallahi ban hango matsalar komai ba saboda na bawa zuciya ta yadda zan yi haƙurin zama da shi tare da kawo ƙarshen aure sakinsa masha Allah Zuhura ta canza yanzu ta dawo mai aiki da hankali tare da hangen nesa to ina miki fatan alkhairi da fatan idan Allah bai kaddaro zai zama mijinki ba za ki min biyayya akan zaɓin da na jima da miki dokar dakatar da auren haɗi ne yasa ban fita zancen ga ɗan uwa ciro ma ba ganin aba na kallonta sai ta ji kunya ta kama ta a take ta hasko albarka da ke cikin auren biyayya iyaye sai ta gyara zama ta yi ƙasa da murya ta ce abba na na bar maka zaɓin miji saboda ya yi sadauki ba ta ni yake ba yar uwata munira ta kame zuciyarsa ko na aure shi zan zama mara amfani ne Allah ya miki albarka amin tashi ki je ki dafa min ruwan zafi zan haɗa hud magani ko za a dace jin maganarsa ya dawo to abana ta fice da alfahari da mahaifinta domin abba galalima mutum ne mai ba iyalansa lokaci sai dai rashin samun mace ta gari ya sa yaransa biyu cikin hudu da ya mallaka suka zama marasa jin magana wato hud da zuhura shi yasa addu'o'insa ya fi yawa a kansu kai ka kai ka kai ta lallai hud kaga izina wannan shine kaikayi koma kan mashekiya to ga dukkan alamu dai sadauki ya zama da kibari idan kuma aka matsa abin ya fi haka sai abin da muka gani to mu dai muna ta jiran taro muna so mu ga ya za a karke shin